بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس قال رحمه الله تعالى حديث سلمة قال كنا نسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب قال رحمه الله تعالى حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يغفر مواقع نبله خرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره <clears throat> ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له <clears throat> ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جدد أقول يا da ubangiji allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya dawo da mu karatu eh, don mu ci gaba da karatu cikin allu'lu'u wal marjan fi matafaka alaihi shekhan a wannan yammaci na 22 ko 22 ga watan zulhijja hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama 1442 muna fata dukkan ibadu da muka yi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya karba kurakuranmu da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bi kamar da muka yi alƙawari za mu ci gaba da karatu yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun daga cikin babu bayani anna awwala waqtil maghribi inda ghurubi shams babu bayani anna awwala waqtil maghribi inda ghurubi shams ma'ana wannan babi yana bayani akan cewa farkon lokacin sallar magaraba shine lokacin faɗuwar rana shine farkon lokacin sa wannan ya nuna maka cewa cikin babin ba za a yi maka bayanin karshen lokacin magarba ba farkon lokacin magarba kawai za a maka bayani domin mahallu shahid anan ana son a nuna maka muhimmancin yin sallah a farkon lokacin ka hadisi da farko a babu shine hadisin salama inda malam ya عن سلمة رضي الله عنه قال سلمة شير سلمة ابن واحد سلمة ابن الأقوى من شاين ترجمة الصحة عن سلمة ابن الأقوى وأن حديث ينرجع في ثلاثيات الإمام البخاري wata ainihin hadisan da isdadinsu وسوء kuta bai wuce mutum uku ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-akwa'i radiyallahu anhu qal an karbo hadithin daga sahibin manzo sallallahu alaihi wa sallama salama al-akwa Allah ya kare shi yake cewa كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب ke mun kasance muna sallan magaraba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaushe idza tawarat bil hijab ay idza tawarat ash-shams bil hijab akwai kabiri tawarat asluha tawara والتاء للتعنيف توارى فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير مستتر تقديره هي تعود إلى الشمس ثم يسابع أمرتي الشمس كما nesa abin sunan ashamsu bai fito ƙarara ciki wannan ba malamai suka ce ke i'timadan ala afhami afhami as-sami'in an yi dogaro ne da fahimtar masu sauraro domin su yaƙin maganar a an ambaci al-maghrib a duk lokacin da aka ce al-maghrib ana nufin faduwar rana cikin aka ce maka kunna nusalli ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-maghriba yadullu ala anna shamsa qad gharabat فلا حاجة إلى إعادة ذكرها مرة ثانية هل ذلك إذا توارت بالحجاب a duk lokacin da rana ta ɓuya cikin hijabi an gane ko a duk lokacin da rana ta ɓuya cikin hijabi <clears throat> wannan ya zo daidai da usulobin alkur'ani mai girma a cikin suratu sa'ad ne ko suratu sa'ad inda Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani Dawuda alaihi salam yake cewa إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أي توارت الشمس بالحجاب أجل كان بايا من بعد الأبار وأن النبي داود عليه السلام أبوك تندي هيك شوري زي تكيوني أي تندقى لوك تندقى أثر لكي أدنقى فتو مزا da dawakai ko ana jera su ana jera su ana jera su har sai da suka kai kusan dubu ɗaya ana kawo su kuma yana shashafa su wato yana sha'awar su za a fita filin daga da wa'annan dawakai har lokacin sallar magariba ta yi da sani ba saboda ka sai ce لقد أحضرت حب الخير عن ذكر ربي ما في في تاك أولا الخير بن دونيا وليك سنة بواكي عشان أنبت مهل الشينا حتى توارت الشمس بالحجاب حد كده لا ناتف هذه ونسلم مغربا Sabi da haka حديثي ya nuna mana farkon lokacin sallar magariba domin sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi suna sallar magariba ne idan rana ta buya wannan yana nuna cewa farkon faduwar rana lokacin sallar magariba take farawa to rana mutum buyar rana ɗan nan ko ina take buya ne na rana take ɓoya mu dai idan magaraba ta yi sai mu daina ganin rana ina take ba musulmi ba wannan hadisi sai ya nuna mana cewa ɓuya ta yi cikin wani hijabi wancan ayar macikin suratul fat na nuna mana cewa ɓuya ta yi cikin wanne ne hijabi gaskiyar lamari babu wani hijabi na zahiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattara amma tana ɓuya ne gare mu idan ta ɓuya gare mu to shi ta shiga cikin hijabi kenan akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana gudana ne domin tabbatuwa a matabbatarta bi mustaqarrin laha tana gudana ne tana jujjuyawa ne domin tabbatuwa a matabbatarta kenan idan ta je wannan matabbatar to nan shine tawaratul hijab a lokacin da wannan ayar ta sauka <clears throat> sai sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Zar al-Ghifari yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tambaye shi a tabiri ya abadar ma mustaqarraha kai Abu Dhar shin ka menene matabbatar rana idan ta faɗi sai ce la sai mustaqarruha sujuduha inda al'arsh tabbatuwarta ko kuma matabbatarta shine idan ta je ta sujjada a ƙarƙashin al'arashin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisin yana nan cikin sunan da yake nuna cewa kullum wayewan gari idan rana ta taso ta zo ta faɗi za ta je ƙarƙashin al'arashin Allah subhanahu wa ta'ala ta yi sujjada wannan duka ba magana tana cikin hijabi idan ta yi sujjada a wannan gurin sai ta roƙi izinin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da mata izini ta sake dawowa ta sake zagewa saboda haka wannan zagewa da suke yi kullum sai ta nemi izinin Allah subhanahu wa ta'ala idan aka mata izini kuma sai ta zage in ta zo kuma sai ta sujjada a ƙarƙashin al'arashin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala idan za a yi tashi alƙiyama idan ta zo ta nemi wannan izinin ta zagayo kenan idan ta nemi wannan izinin sa ta yau ba duk izini ba ko mata inda kika taho أن ذلك هنا شين طلوع الشمس من مغربها قال يا شنو <coughs> وانا حديث انا في البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب نعم اوكي كتابة وانشان قول طيب. ما لن يسير عن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله أخرجه البخاري وعندي ya حديث شيني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رافع ابن خديج wane ne a ibu khadij kunyarsa abu abdullah a ibu khadij <clears throat> sahabi ne wanda bai yakin badar ba a lokacin da aka yi yakin badar yana ɗan ƙarayi ya zo yana kuka a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji sa ta ce a kai kai ƙarayi ba za ka je ba sai aka je yakin aka zo yakin uhudu lokacin ya kai shekara goma sha biyar shi ya sake dawo yana kuka ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son ya je yakin uhudu sai aka masa izini akwai abokinsa muratu ibnu jundub shi kuma lokacin bai kai sha biyar ba ganin cewar an baiwa abokin sarafi ibn khadij daman ya je sai ji gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi ma a bar shi tafi manzon Allah yake kai kankanta ba za ka je ba sai koma gurin mai renansa mai gidansa sai kaga abokina ya ji an masa izini ni na ji ba amma mai izini ba alhali idan muka yi kokawa da shi nakan kayar da shi haka ne yake eh. tashi mu je gurin manzon Allah sallallahu alaihi mai gidan ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi gashi kai wa rafi' ibn khadij izinin tafiya yaki alhalin wannan na kayar da shi a kokawa manzon Allah yace haka aka yi yace eh, ki kira mu su biyu aka kira su su biyu su kokawa a gari a akwai mashru'iyyatul musara أخبركم كوا أدبا ماذا الله صلى الله عليه وسلم وأنن سمرة ابن جندب وأنه بيكي شاجي ربع في كهر درافع بك في مصر إذن فك تفيعي وأنه شنو رافع <clears throat> ابن خديج بعد جاك الأهدي أخفى على فاطة شاوة أكهر بيش بكبية أو يصح sai ya cire kibiyar da ƙarfi da ya cire sai karar ta fita amma karfin sai ya saura a ciki da zo gudun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake da shi don ka ga dama zan cire maka wannan da yake ciki don ka ga dama kuma zan barka da shi haka amma zai zanto mai maka shaida a gobe kiyama cewar ka zo yaki sai ya fifita shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ciwo har manzon Allah ya shafe gurin ko shi kuma sai karfe gurin ya ciki ya warke amma da karfin a ciki to bai jima ba sai ya rasu ubangiji Allah ya kare daga shi wannan ne yake nuna muku yana nuna muku waɗannan sahabbai wato sun sadaukar da rayuwarsu ne baki ɗaya wallahi al'azim irinsu ba zai ƙara maimaito a doron ƙasa ba idan kuma irinsu zai maimaito sai an samu ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo zai yi Allah ce wa khatamun nabi kuma shi yasa yayi daidai da malaman musulunci a Najeriya ba kiɗa da ɗarikan su da izalar su da tijaniyar su da kadiliyar su suke ta akan Abdul Jabbar don me don ya taɓa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za ka yi ne ka ce ka kai ɗaya daga cikin su babu yadda za ka yi abin da ya wajaba yadda alkur'ani ya yaba musu radiyallahu anhu wa radu anhu don sai da aka tara su baki ɗaya. ga sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin aka zo kan mutanen Madina wal ansar ba wanda ya tsora daga cikin sahabbai aka ce radiyallahu anhu radwa Akwai wanda ya fita ka iya cewa ai akwai mutum uku da ba su yakin Tabuk ba dan al-ayatu fi siyaqi ma'arakati aw ghazwati Tabuk can kasa sai Allah ya ce wa ala thalathati alladhina kullifu kuma an gafarta musu kuma an yarda da su to wanda ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi yushi za ka dawo kuma kana cewa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to saboda haka wannan sahabbai tsakaninmu da suka a a musu addu'a eh, sannan kuma Allah subhanahu ta'ala bai fatan Allah ya sa cikin danshin su hmm. Rafi ibn Khalid qal yana cewa mana mafallin magariba muna annabiyu salallahu alaihi wa salam man kasance mana sallar magariba tare da manzan allah salallahu alaihi wa salam fayan karifu a haduna wa inahu na yuba firina ya kan idar da sallah ya bar gurin sallah da shi ne ke barin gurin sallah idan manzan allah salallahu alaihi wa salam ya ita da sallah ya tashi da gulonsa. domin wani hadisin a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana sahabbansa su tashi daga gurin sallah mata shi bai tashi ba an gane ko an yi kabbara an idar da sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin ɗabi'ar sa idan ya idar da sallah yakan zauna a wannan gurin akalla astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ومن أدعو مستقبل القبلة sannan ya juyo idan da addu'o'insa ya tashi su kuma su tashi ba sa riga shi tashi kenan wannan yana nuna cewa ba sa tashi sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace fa yansarifu ahaduna yake ayan mu sai ya bar sallah ita da sallah su tashi ku ta waje wa innahu alhalin lallai shi la yubsiru mawaqi'a nablihi zai iya ganin gurin wannan gurin faduwar kiyarsa abin da ake nufi lokacin da ake idar da sallah magarba idan sun fitar waje sun harba kibiya an gane ko inda kibiyar ta faɗi za ka iya ganin ta idan mutum ya harba kibiya akalla zai iya kilomita ɗaya ko rabin kilomita ko mu ke kwatan kilomita zai iya cewa kwatan kilomita ya danganci iya harba iya iya iya harbin ka daidai wannan lokacin da suka idan da sallah manzo Allah ya gama azkar sun fito idan suke harbin kibiya suna iya ganin inda ta taka kamar da inganta a cikin musnad ahmad sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa daga ansar suna cewa kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba ثم نرجع فنترامى hatta na'tiya ديارنا فما يخفى علينا مواقع شهادنا sabon da suke cewa mun kasance muna sallar magariba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mu dawo muna harbi-harbi da kibiya yake nufi kullum su suna shiri Ba a iddu lahum mastata'tum min kowa a sai Allah bai kamata shi musulmi musulmi ya zauna haka kawai sai ya ci ya sha ya bacci wallahi tallahi ba daidai bane yawa ba daidai ne musulmi bai neman tashin hankali ko ba ne ba amma ba a hada shi ya yi training ɗin kansa ba training ba wasu suna taekwondo ba wasu suna yin karet ha wasu kuma da dawakai suke yi ko wannan fa na ne wasu da dawakai suke yi wasu guje-guje suke yi da zarto da kele kana shirye ba a fata ko da ta haɓaci ko guduwa da za ka iya yi gida ne ko haka sahabban manzo Allah suke idan suka dawo daga sallar magaraban suka zanto suna harbe-harbe da kibau suna training hatta na siya diyarana har sai mun dawo gidan da jinmu sama ya fa alaina mawaqi'u Hamina. guraren faduwar kibiyoyin ba sa tsaya gare wannan ne yake nuna maka yana nuna cewa ya daga cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam ka idar da sallar magariba da wuri ita sallar magariba ba a tanta da yawa gane ko jama'a sannan lokacin da ake fitar da ita in ka fita ba wai garin ya gama duhu ba ne a kan haske ta yadda in ka harba kibiya za ka san ina ne ta faɗi jama'a mun fahimta ina cewa idan rana ta faɗin nan sai an kira sallah aƙalla za a yi minti uku ana kira sallah kaji an ci daga cikin lokacin ku sannan idan an kira sallah ba take ake tayar da sallah ba sai an yi ne sai an yi raka a biyu na nafila haka sahabbai suke sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha baina kulli adhanaini sala da hadisin suna cikin sahih bukhari sai an yi sallan nafila salaka a biyu idan ka ake yi raka a biyu wannan sallar nafila ta raka a biyu aƙalla za ta iya ɗaukar minti biyar cika minti biyar ga minti uku da sallah minti takwas daga faɗuwar rada sannan kuma za a yi ikama ikama mace an yi minti ɗaya daga an yi minti tara kenan ko sannan sai a yi sallar magaraba idan za a yi sallar magaraba mace ce an taƙaita sosai a yi minti nawa a yi minti biyar a yi minti biyar don ka haɗa minti biyar da minti tara ka samu minti goma sha hudu To a wannan lokacin kuma za ka fito ka ga haske kaga kenan wannan yana nuna mana cewa muna bukan saba sunna da yawa da yawa akan bari sai gani yayi duhu sosai wannan ba daidai bane kafin ma a kira sallah rana na faduwa kawai ladan ya kira sallah sannan a gaggauta a shigo cikin masallaci a alola a shigo cikin masallaci mai filfili cikin ƙanƙanin lokaci a shiga cikin sallah sallar ma liman kai ya tsawaita hadisai sun inganta daga manzala sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan karanta qul Allahu a magarba na da gajejerun surori ake karantawa ba daidai bane liman ya zo ya ja doguwar sura a cikin sallar magarba malamai suka ce wannan kuma bai nuna cewa lokacin sallar magarba a takure ki kamar da malamai da suke cewa wannan ba wannan kuskure wannan gaugawa da ake yi dan a yi sallah a farkon lokacin ka ne ba don lokacin yana takure ba amma lokacin sallah Garba yana farawa tun daga faduwar rana har zuwa yaushe har zuwa ghiyabu ashfaqil ahmar saboda haka ko da mutum ya jinkirta sallah magarbarsa zuwa dab da ghiyabu ashfaqil ahmar sallah ta inganta هنغاني هو ولكن الأفضل صلاتها في أول وقتها قلنا <clears throat> حديثنا في صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب لا يا قال أن يكون محب أريوها وقال بسم الله باب وقت العشاء وتأخيرها قال رحمه الله تعالى حديث عائشة قالت أعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل العشاء malam yake babu waqtul isha'i wa ta'khiruha wannan babin na bayani akan lokacin da ya kamata a yi sallar isha da kuma jinkirta sallar isha da jinkirta sallar isha hadisi na farko a babin shine hadisin Aisha radiyallahu anha inda take cewa qalat take cewa أعجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وتلانا مزع الله صلى الله عليه وسلم يا جنكرتا صلى العشاء زوى دين لكن نفي أعتب أي أخر الصلاة إلى وقت العتمة هل تعرفوا والعتمة ظلام الليل أو ظلمة الليل abin da laraba suke kiran al'atamatu shi ne duhun dare idan yi tsanani shi ne al'atama a'tama ya jinkirta sallar isha zuwa duhun dare mun fahimta kuma a farkon musulunci sahabbai suna kiran sallar isha din ma al'atamatu sai aka samu hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya hana cewar kada a kira alaisha da al'atima su ala'isha kawai yace a'tima rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lailatan bil isha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana sai jinkirta sallan isha zuwa duhun dare wai yaushe ne lokacin al'asaba wannan hadisin ya zo ciki da riwayoyi da yawa akwai riwayar Aisha kamar da muke da ita a nan akwai riwayar Aisha cikin sahih Muslim wannan cikin Bukhari ne akwai riwayar Abdullah ibn Abbas a cikin sahih Bukhari ana nan riwayoyi daban-daban a wata riwayar ta nuna cewa أعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam wata rana ya jinkirta sallar isha har sai da yawancin dare ya wuce aksarun lai amatun lai ai aksarun lai da wannan wasu malamai suka ce jinkirin yana cewa ga raba dare idan ka raba dare kashi biyu ana nufin rabansa kamar da yanzu cikin hadisin abdullahi bin abbas da hadisin abdullahi bin amr ibn al-as cewar lokacin lokacin sallan isha'i ila nisfin lailin kawsar haka ne ko inda malamai suka ce tsakiyar dare idan ka ce tsakiyar dare yanzu ka raba dare kashi biyu shi dare ke fara haɗuwar rana ko mutum karfe bakwai ya yi daidai mutum karfe bakwai ko mutum karfe shida da wani abu mutum karfe bakwai ka ɗauko daga karfe bakwai har zuwa karfe biyar da safe lokacin da ake sallan asuba ko awa nawa ne wannan daga karfe bakwai zuwa karfe biyar awa nawa kenan har bai kai shida zuwa shida shine sha awa goma sha ɗaya kenan in ka raba biyu in ka raba biyu zai baka awa nawa biyar da rabi daga kirga biyar da rabi daga karfe bakwai Kada takwas awa ɗaya tara awa biyu goma awa uku sha ɗaya awa hudu sha biyu awa biyar sha biyu da rabi wani ya ji an ce yau rabin dare sai ya ci irin karfe biyu karfe uku da dare amma idan ka ɗauko tun daga farko tun daga magaraba daga faɗuwar rana ka ga abin ya kai. an gane ko hatta zahaba amatul layl ay aktharul layl ana nufin wajajen sha biyu zuwa sha biyu da rabi jinkirta sallar isha zuwa wannan lokacin ya fi bisa wata riwayar kuma ta nuna hatta zahaba sulusun lai har sai da kashe ɗaya bisa biyan dare ya wuce a bisa ukun dare ya wuce wa zalika qabla an yafshi wal islam yace wannan ya faru ne kafin addinin musulunci ya yaɗu. falam yakhruj hatta qala umar manzala sallallahu alaihi wasallam ya ki fitowa daga gidansa ai sallah har zuwa daidai wannan karfe goma sha biyu da wani abu hatta qala umar da umar jarumi ne shi bai bai shiru ba har sai da ya yace naman nisa'u wa biyan, ya manzo Allah mata duk sun yi bacci yara duka sun yi bacci ba mu sallan isha ba shi a fahimtar sa kamar an yi latti biya fa kharaja sai manzo Allah ya fito kenan na Umar ya je hujuratihi ne ya je daidai gurin akunan matarsa inda yake zama kawai sai ya daga murya ya rasulullahi mata sun yi bacci yara kanana sun yi bacci manzo Allah na ji sai ya fito wannan yana nuna cewa ana biya shugaba gaskiya ko gaskiya shugaban ana ganin ya dan kauci ba bari shi ake yi ba ai ana gudu tare na tsira tare in ka bar shi ya halaka sai a gane shi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka gane shi kaga shi yana kan gaskiya ne fa inna Umar shine da kuskure amma bai kira shi kuma ba sai ya fito kenan shi shugaba a duk lokacin da aka ga masa gaskiya har ya fahimci wannan gaskiya ne ya kamata ya yi ya yi shuru ya san kai ya karba sai a zauna lafiya amma shugabanni yanzu ina cin akwai taurin kai da girman kai ko ina musu ta wannan da reni da renin wayo fa qala li ahli al-masjid sai manzo Allah yace da mutanen masallaci ma yantaziruha ahadun min ahli al-ardi ghayrakum fi kulli isha dorin kasa a yau dan nan babu mai jiran babu mai jiranta kaf a dorin kasa sai ku dan kaga wannan falala ce ma'ana ko ina a duniya lokacin an gama sallar isha ku ka aika wa kuke jiranta an gane ko idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai yi sallah wannan bai zo cikin hadisin ba sai jagoranci sallar akai sallar isha sannan sai ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi hadhihi as-salati fi hadhihi as-sa'a an ba domin kada da tsananta wa al'umma ta ba kada tausayi ku? yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa kullu yana zaba mana sauki ne kawai yin sallar a wannan lokacin ya fi daidai ya fi yawan lada in ba domin kada na takura wa al'umma ta ba da zan ce lallai lallai ba za a yi sallar isha ba sai daidai wannan lokaci ma'ana lada ne ba zai kira sallah ba sai wajen karfe goma sha biyu da daddare a ga lokacin da yawa sun yi bacci a ga kafurar kira shi kuma baya son a takura Na nan ya fara kiran sallah sha biyun dare ka ga mutane suna fitowa zuwa sha biyu da rabi an gaba wannan shi fi lada amma akwai hadisin da yake nuna sai ina jima mun karanta hadisin a baya ko cewar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa yakan yi la'akari da yanayin mutane da wannan shi ya falala to ba zai kawar da shi baki daya domin tausayi mutane ba wani lokacin ana yi idan ra'ahum istaba'u ha ajala idan ya ga mutane sun taru a masallaci da wuri to shi kira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba sai ayi sallah amma idan ya ga mutane sun yi jinkiri alfi takwas ba a fito ba alfi tara ba a fito ba kuma sai ya zama sa gidansa yana jiran mutane su fito daidai lokacin da ya dace dan ya ga mutane sun yi jinkiri shi ke shi masu ya jinkarta sai fito daga baya kuma sai a yi sallah to haka ake so shi liman ya dinga kulawa da yanayin mutane ba sallar isha mafi kyau a jinkarta wannan yana nuna cewa idan kai kadai ne wanda ba a son mutum ya yi sallar jama'a shi kadai amma idan larura ta sa kai kadai ne ka jinkirta zuwa sha biyu sha biyu da rabi ya fi maka shi ne lokacin laruri an gane ko lokacin laruri kuma lokaci ne wanda ya fi dacewa lokacin muhtari kuma al-ikhtiyari ne abin da ya kama daga lailin lailil awsat ce sha biyu da rabi misali har zuwa kiran sallan subahi lokacin ishari ya kamaci liman dinga kula da yanayin mutanensa a masallaci sun ya ga an kira sallah ba su zo da wuri ba shi ma ya zauna jira har zuwa daidai lokacin da suka zo in karfe tara ne in karfe goma ne sai a yi sallar isha sai a fita kuma sai wannan bai taɓa zuwa a Najeriya yana yi kuwa amma ba a kira sallar isha ba ka ah, me faru ne da ladan yau malam lokaci ya yi fa a ah, lokaci ya yi a kira sallah ba haƙuri wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitab al-mawaqit fadl al-isha wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين